وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة Dalala بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة wa وبركاته sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau biyar ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul ƙasas, amma dai tafiya ta fara nisa mun fara tinkarar bakin boda. sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama قال إنما أوتيته على علم عندي ألم يعلم أن الله قد أهلك من من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ظهورهم المجرمون wato idan Allah madaukin sarki ya ba mutum dukiya idan aka yi rashin sa bai fahimci addini ba to shi a wajensa babu dama wai kai amfani da ilimi ka gaya masa yayi kamata yi da dukiyar shi wannan ɗabi'a ce ta masu arziki idan arzikin bai haɗu da addini ba Allah ka gafarta mana wannan dogon wa'azi da aka yi wa karuna bari ku ji ansa da karuna ya bayar ƙala sai karuna ya ce wannan dukiya da kuke gani nake da ita ku bar maganar cewa Allah ne ya bani da kuke cewa ta fi ma atakallahu daral akhirah yace ayyinna ma utituhu ala ilmin ita wannan dukiya da kuke gani an ba ni ita ne bisa ilimi me yake nufi da an ba shi ita bisa ilimi malamai sun yi maganganu guda biyu magana ta farko an ba shi ita ne bisa ilimi wato ai sai da Allah ya ga cancanta sai shi yasa dauki dukiyar ya shi. kenan duk wanda Allah bai bashi dukiya ba Allah ya ga bai dace a ba shi dukiyar ba ne bai cancanta ba shi yasa ba shi ba to shi tun da sai da Allah ya ga cancantar sa sannan ya ɗauki wannan dukiya ya bashi to ashe bai kamata wani ya masa katsalan katsalandan ya ce wai shi zai gaya masa ya zai da dukiyarsa ba fassara ta biyu inna ma rutituhu ala ilmin indi wato kwarewarsa ta kasuwanci da iliminsa na sanin shiga da fita shine yasa ya tara wannan dukiya dukiyar ba wai Allah ne ya bashi ba ai kwarewa yayi ta fuskar kasuwa kwarewa yayi ta fuskar sana'a ta harhaɗa abubuwa na kimiyya wannan shine abin da ya sa har ya tara wannan dukiya da ya tara wato yana kokarin yayi jayayya ma yana ganin kamar ba Allah ne ba shi dukiyar ba Allah ka gafarta mana ku ga yadda dukiya take bugar da mutane shi yasa za ka ga wani lokaci alqur'ani mai girma sai rinka manzanu masu zafi akan masu dukiya ba dan komai ba sai saboda wasu daga cikin su na yin sakaci dukiyar ta bugar da su yasa Qur'ani yake cewa wazarni wal mukazzibina ulil ni'mati wazarni wal mukazzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila saboda me inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman wa ta'aman wa azaban alima Allah wazarni wal mukazzibina ka banni da masu karyatawa Su waye masu karyatawar sai Allah ya ce ulin na'amati ma'abuta ni'ima waɗanda suka tara dukiya waɗanda suka tara kuɗi waɗanda suke ganin ba su da bukata wajen kowa duk abin da suke so a duniya suna da shi wayannan su ake cewa me ulin ni'ama Allah ya ce wa zarni wal mukazzibina ulin ni'ama ka bar da masu karyatawa ma'abuta ni'ima wayanda ni'ima duniya daular duniya Allah ya tara musu ita Allah ya ce wa mahilhum qalila ka jinkirta musu karan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ba wai ana zargin dukiya ba ne ko ana zargin mai dukiya ana maganar mai dukiyar da dukiyar ta kangarar da shi maimakon yi amfani da ita bi Allah ta yake amfani da dukiyar yana sabawa Allah sai Allah ya ce ba nan fi kowa yawon duniya ba yau yana Amerika, gobe yana Germany jibi yana Faransa ha shitta yana Spain yana kewaye duniya Allah ya ce to shi ya iso wajen mu inna ladaina ankalan yana zuwa Allah ya ce muna da mari da sarka da zamu dabaibe shi mu daure shi ba inda zai sake motsawa shine inna ladaina ankalan wa jahima ma'anan duniya kullu yana cikin AC ba kullu yana cikin sanyi mota AC office AC gida AC bai san me ake cewa zafi ba zafin nan sai dai fita sabani da shi baba ya zagayo inda ta zagayo ba su haɗu ba babarbare ya ce dai ya buya alama to gyale shi idan ya zo lahira Allah ya ce wa jahima muna da wutar jahim magana shan sanyi da raba ya riga ya kare a wutar jahim zamu danna shi inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa ta'aman za gusatin ba a nan duniya duk wani abinci mai daɗi mai laushi shi ake bawa ba baya da abinci sai salat baya da abinci sai farfesu baya da abinci sai mai ɗan ruwa ruwa da ɗan ganye ganye da ɗan laushi laushi duk abincin da yake kwarzanan makogoro ba harka sa bace ba ruwansa da ɗan wake ba ruwansa da dambu ba ruwansa da ɗan gauta ba ruwansa ba duk ɗan wani abinci mai ɗan kirim kirim haka mai ɗan laushi laushi shi ne abincin sa nan duniya Allah ya ce to kuma ke zo lahira wa da'aman za ku muna da abinci mai makara inji Allah mai shaƙe wuya mai tsayawa a makoshi ya gagara wawa waje ya gagara wucewa ciki ba a nan duniya shine bai san wahala ba Allah ya ce to in ya same mu kuma wa azaban alima ya akwai azaba mai radadi da muka tara da masa a ranar tashin alkiyama wato duk irin rayuwar da ya a nan duniya to a lahira kishi ta zai samu me yasa saboda Allah ya bashi dukiya maimakon ya gode wa Allah ya wa Allah biyayya kuma sai amfani da dukiyar yana sabawa Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana akwai wani mai kuɗi da kuɗi suka bugar da shi sai ya ce shi talaucin da ake fama da shi a Najeriya murna yake yi aka ce saboda mai alhaji ya ce to kun ga dai ni mazinaci ne wai shi mazinaci ne ya ba kar da ya ce to amma ina tsoron in kamu da cutar kanjamau saboda haka bana yin zina da karuwa sai matan aure to matar aure in ba a talauci ya wahala za ta fito da ita daga gidan miji balle har ai zina da ita wai shi saboda tsaba kangarewa wai zinan ma da matan aure yake yi Allah ka gafarta mana yanzu wannan akwai bala'in da Allah zai saukar masa kace bai dace da shi ba qaruna qala sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi wato wannan dukiya da kuka gani yana faɗawa wa masu yi masa wa'azi an bani ita ne bisa ilimin da nake da shi sai Allah madaukin sarki ce a wai shin qaruna wai bai gani bane anna allaha qadi ahalaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a kamin shi akwai karnoni da Allah madaukin sarki ya halakar ya halakar da mutanen da shi karuna duk karfin mabiya da yake da shi waɗancan sun fi shi karfin mabiya duk dukiyar da ya tara waɗancan sun fi shi tara dukiya mai yawa amma Allah ya halakar da su ashe duk dukiyar nan ta karuna akwai waɗanda Allah ya taɓa halittawa a duniya da sun fi shi tara dukiya amma Allah ya nike su ya darkake su ya halakar da su kenan dukiyar karuna ita karan kanta a wajen Allah ba ta taka karata karya ba malle kai yanzu da zaka tara wasu yan nerorin Najeriya ko shi kenan ka tsaya kana dala daga allon kafala kana wani fiki fiki da ido ana ja maka aya kana saurara ka ji ni ban yi karatu ba annan ma na yawo duniya na je Bulgaria na <laughs> to daga Bulgaria kuma za a wuce lahira sai mu ga yadda za a kwashi a ta Allah ka gafarta mana Allah ya ce wala yusalu an zunubihimul mujrimun wayannan mujrimai da aka halakar kami shi karuna yazo Allah madaukin sarki ya ce ko zunubin su ba za mu tambaye su ba a ranar tashi alkiyama me gurgurdin laifin da kuka tara daga zuwa kawai za mu ce kai tsaye a wuce da su jahannama dan mun san sun cancanci tafiya a wutar jahannama wannan shine wala yusalu an zunubihimul mujrimun malamai suka ce wannan aya ta yi daidai da wata aya a cikin suratul rahman da Allah ya ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbi yawma idhil la yus'alu an dhanbihi tambaye su fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah madauki sarki ya ce fa yawma idhin a wannan rana la yusalu an zambihi insun wala jan aljani da mutum wanda zai tafi wuta Allah ya ce ba za a tambaye shi zunubinsa ba ba ana nufin ba za a tambaye shi ayyukansa ba ne a gwargwadon yawan zunubin da ya tara Allah ya ce babu bukatar sai mun tsaya mun masa wannan tunda ya samu fasin mark na tafiya wutar jahannama ayi ta zafi da shi zuwa wuta kawai a huta Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan ayar tana nuna tsananin fushi da Allah zai yi da wasu a ranar tashin alkiyama yadda saboda tsabar fushin tunda sun zo da zunubin tafiya wuta Allah ba zai bari a bata lokaci ma ana kididdiga ba daga zuwa Allah zai ce a yi ayi tazartir su zuwa wutar jahannama Allah ka tsare muka sa duk musulmin kirki baya ciki wato Allah madaukin sarki ce wala yusalu an dhunubihimul mujrimun to me faru a wannan lokaci ala ramma fa kharaja ala qawmihi fi zinati qala fa kharaja ala qaumihi qaruna sai ya fita cikin mutanansa ya fita kan mutanansa fi zinatihi a cikin kawarsa wato qaruna yayi wata irin fita ta kasaita dan ya nuna wa annabi Musa da sauran masu imani irin karfin tattalin arzikinsa ya ɗebi bayi ya ɗebi kuyangi ya ɗebi 'yan shan miya ya ɗebi 'yan maula ya ɗebi 'yan sai kayi haka ya shirya wani rangari zai kewaye gari yana so ya nuna wa duniya ƙarfinsa da ƙarfin wadatarsa shine fa karaja ala qaumihi fi zinati idan kana karanta bangaru magabata duk da cewa mafi yawan ruwayoyin Isra'iliyat ne amma za su haska maka ka gane irin ƙarfin da wato ƙaru ne fita da shi a wannan lokaci wato kamar muqatil yana cewa ƙaruna fitar da yayi daga doki zuwa alfadari ya fita da guda dubu hudu a wannan lokaci daga dawakai zuwa alfadarai sai da ya shirya guda dubu hudu wannan guda dubu hudu nan kowanne an masa shimfiɗa wato da wani irin alhariri ja wanda da ka gani ka san harka ce ta wadata da arziki a wannan lokaci a cikin tawagar akwai 'yan mata ku yanji kyawawa sai da ya zaɓi guda ɗari uku su ma aka shirya musu kowace tana kan alfadari ta sha kwalliya ta yi dress da kaya na jan alhariri wanda yana daga cikin tufafin da ke ƙara haska mace ko ƴar dukununu dukununu ce haka idan ta shiga irin wannan shiga za ga ta dan haska to balle kuma da ba kalar gari ce shi kuma karuna ya hau wani farin alfadari wanda aka ɗora masa sirji na zinari yace wato irin fitar da karuna yake nan kai da kaga fitar kaga kataita shine fakaraja ala qaumihi fi zinati lokacin da karuna ya fito yana ratsa gari na allazina yuriduna hayatar duniya. kun san cikin mutane da ba a rasa sakarkaru waɗanda su ɗan kalekalen duniya kullum shi yake ɗauka hankalin su akwai su a cikin maza akwai su cikin wa akwai su cikin mata to irin wannan allazina yuriduna hayatar duniya, waɗanda rayuwar duniya kaɗai suka suke tunani da suka ga ƙaruna a irin wannan shiga ta ƙasaita, sai suka rinka cewa ya laita na misla ma ƙarunu. Kai kaito ina ma mu ma a ce an ba mu irin abin da aka ba ƙaruna? kai innahu lazu hazin azim lalle karunan nan fa ma'abucin rabo ne babba idan ba kasaitaccen mai arziki ba wai sai irin wannan fitar wannan sakar karu cikin al'umma kenan har yanzu akwai su yanzu kana iya samun daba ta matasa kawai ana zaune su ba aikin yi karatun ya gagara ba sana'a amma sun tsaya bakin hanya daba ta shan inuwa duk wata kyakkyawar mota da ta wuce sai su yi comment da an ga wata mota kosasshiya tana walƙiya tana sheƙi ta wuce gaya da ya kalla sai girgiza kai ce oh god sai shi ziyara ya ce muka duniya rakiya muka zo rakiya ba ka san ma rakiya ka zo duniya ba sai ran da Allah ya ce mala'iku su raka ka annaba a ranar da ka san me ka zo yi duniya rakiya shi kawai aiki shi kenan da wata mota ta zo ta wuce ya ce kai wannan ita ce S550 an ce ta kan kai naira miliyan goma sha takwas in wata jeep ta zo ta wuce ce kaga wannan ita ce Lexus in wannan ta zo ta wuce ce ai wannan Homa an ce ta kai miliyan 32 an ce wani dan kwallo a kasar Brazil an ce yayi oda irin su to kai kana nan zaune baka da ko kwandala sai da sabbin sabbin maza da idan kana lissafa flashy car look more flashy cars have been invented akwai tabbi da za a ƙara yi abinda muke magana kai daga na har ƙasa ta rade wani shiri kai na ka hau guda ɗaya a jiki. ba sana'a ba karatu amma ka tsaya sai sa da ma ka da bi tallata kalmin danko da yafi maka amfani mai kan kawai ka zauna baka da aiki banda lissafe lissafe marasa kan gado kaga wannan ya shiga cikin ya laita lana misla ma wuce karu. a cikin mata zaka samu wannan wato ba za ka gane yadda duniya ta kwashi mata ba wato sai an ce maka ana biki inda mata suke haɗuwa duk wacce take ji da kanta za ta zo kusan duk wacce ta zo me ake fara kallo wato kasar zanin ake dubawa me ake dubawa kasan zanin ta ga me aka rubuta idan an ga rubuta super wa ko aka rubuta super fola, eh, ko aka rubuta tule ko aka rubuta aura to wallahi wacce take zo na kan guje da ba sai ta tashi tana hajiya <laughs> ba saka da zuwa assalamu alaikum ke ne kike zaune ke za wa sallama ba ke ce bai sallama ba amma da ta shigo aka leka kasa da rubuta Najeriyan wa ko aka rubuta Niger wa eh? ko wata Cote d'Ivoire ko Ghana wa duk akwai matsala abin da ake fara dubawa kenan bakin zarin dan labarin tambaye ku da zarin dubu talatin da na zarin dubu ɗaya da ɗari biyar duk wanda aka daura aka yi sallah ciki wanne ne Allah zai karbi sallah wanne ne Allah ba zai karba ba to menene zafin kai sai kin daura zarin dubu talatin idan Allah bai baki damar da zaki daura ba idan an gama kallon nan to sai a dawo kuma a kalli da. sai a ga wata irin sarka ta saka ha idan aka ta sako wata sarka designer ko aka ga ta rafe wani wata sarka ta zinare nan ma sai a tsaya ana dubawa ga yaya zinarin dan Saudiya ne ko dan Dubai ko dan Bahrain duniya kawai idan an kalli na sai a kalli takalma designer ne idan an za a rubuta made in Italy ko made in Spain sai a girgiza kai amma an za made in kofar wambai mm, mm. to ita wadda ta samu matsala sai a kalli jakar jakar designer ce ko ba designer ba ce idan aka duba jakar aka ga an rubuta guci da <laughs> sai a fara girgiza kai an san fa wannan wannan mai zafi ce sosai tunanin duka ya kare a duniya ita wannan mai zanin dubu talatin din da za ta ce tilawa izo biyu watakila ba ta yi yawa to wata daraja take da ita ai darajar ka wajen Allah shine damuwarka da addini mutuncinka da kimarka da kimar tawarka ga 'yan adam shine abin da ake cewa mutunci to irin wannan wanda ba su da aikin yi in ta ga zane mai tsada ina ma nima, ma ina ma nima, ma wanda wannan shine abin da yake lalata 'yan mata da yawa a halin yanzu ubanta yana kokowa da masara wata ran ya da masara wata ran ma masara ce za ta kare shi wata ran ayi zubar gade amma wai ita ba za ta sa takalmi ba sai takalmi dan ita ne wanda daga dubu biyar zuwa sama tsakanin ku da Allah an kula gaskiya babanta bai da dubu ashirin a aljihun shi ta ce ba za ta daura zani ba sai zai zani naira dubu ashirin da uku zuwa dubu ashirin da hudu wai yanzu sufar ma wai sai an duba wai a ga wai yaushe aka buga ta wai siris din ma wai bi ake yi idan an gama 2000 ce sai a ce wannan tsohon siris ne ko 2000 an kaza wai yanzu har an fara dawo wata wata ake kirgawa wai yanzu idan kika dauro 2014 idan aka duba sai aka ga design din na January ne sai a ce ai wannan ya zama outdated ku kalli yadda suka kinkimo duniya suka kinkima kansu wata mijinta bai da hali wata babanta da kare yake iya ci da uwar amma tana so sai ta daura zani mai tsada man shafawa ba za ta shafa bebe a mama ba ba za ta shafa basilin ba ta fi karfin shafa mai gurguwa wani irin mai take ta so ta shafa ita sai do sai Nevia, sai nitrogenia sai wane ne wane ne wai man shafawa ma sai designer wani mai mai tsada shi take bukata ta shafa dala idan za ta samu kuɗi wajen samari ko gayu kyauta za su bata saboda Allah da manzo gaya da bai iya taimaka wa kwamitin marayu ba shine zai dauki kuni ya baki a banza dobi you are not serious ba ki san me kike yi ba gaya da bai taimaki tsohuwa ba tsohuwa ta tana can gida ko ga sashen nama bai iya tsama mata gaya ya bar tsohuwa bakinta har yayi tsara haƙorinta har yayi tafi saboda ta dade bata ci nama ba da za ka cije ka sai amma lura sai karas kamin ka samu sauki bai taimaki tsohuwa ba sai ke kike da mani zai dauki kuɗi ya baki a banza da wafi a in ya baki akwai abin da ya hango ba kira me ya ci gawayi duk kudin da ya dauka ya baki ya zubar da ruwa ne don ya taka da shi ƙarya yake ba dan Allah ya baki ba wanda ya jawo ƴan mata da yawa suke lalacewa kaji yarinya kaza ta yi cikin shege yarinya kaza ta yi cikin shege ana nan ana taɓarar da ciki a ainihin wato asibitoci wata uku al'zubar wata hudu al'zubar akwai likitoci wato waɗanda sun yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mugaye jariri a cikin yarinya ko ya kai wata bakwai sun san yadda za su zura almakashi a farjinta su daddatsa jaririn su gunduwa gunduwa da shi su maka mata wata allura a ɓaro shi gaba ɗaya wace wata shari'a sai an je gaban Allah ranar tashin alkiyama amma duk da ya jawo san duniya kin ce sai kin daura zanin dubu goma sha biyar sai kin daura Switzerland let. led din na akwai na dubu biyu da ba za ki daura ki hakura ba kin ce wai ke sai mai tsada bari ki ji zani mai tsada ba shi ke sa Allah ya baki miji da kwarai ba kina iya daura zanin ki gaji Allah bai kawo miji na kwarai ba kila Allah ya hada ki da mijin da zai rinka baki one below seven die kullum da dare in za ki bi Allah ki bi Allah ki yi addu'a Allah ya ji tausayin ke baki irin mijin da zai aure ki rike ki hannu biyu duk abin da yake kawo wannan bala'i shine ne ya laita lana misla ma utiya qarun da an zo wani cikin harkar duniya shikenan yau matsalar ta kai ga yan mata da yawa suna nan sun gagara auruwa su yan mata sun ce sai mai kuɗi masu kuɗin kuma ba ta auren suke yi ba saboda haka samari suna nan banda ƙarya ba abin da suke wa yan mata ƙarya to ba mata ƙarya ba ba za ta auru ba yanzu ba saurayin zai je wajen yarinya gida sai kira abokin shi ce da Allah mu je tare kai ka tsaya kan kwana duk in muna hira da ita duk minti biyar ka yi flashin dina sai ya ce to sai su tafi sai labi a kan kwana ku wurin da ya ba wasu bane kuna na raba a cikin kun sa amfanin flashin din sai suna fira da yarinya ana cikin tari kawai sai wa flashin da ya flashe sai da ji wayarsa ta fara girin girin girin girin sai ya dauka sai aboki na ne dini ita ta dauka ya danna koren da ake dauka ne ba ta san jan da ake kashewa ya danna ba dama da ya danna ya kashe wayan ne sai ya sa a wuya ya shamsu Shamsuddin kada har yanzu tunda na baro ka dubai din har yanzu baka dawo ba to ya <laughs> to ya maganar kayan da kai oda sun iso ni da na wance mun za su iso sati mai zuwa ka san wane ne wane ne da ya gama sai ya je sai ce aboki na ne Shamsuddin da shi muke zuwa Dubai muna karo kaya wato muna wato akwai wani kitchen care da muka bude irin kuloni na mata masu tsadan nan da less na mata da blouse su ne muke oda tare da shi ta ce oh Allah ya kara taimakawa ita ta kara ta dauka da gaske ne an jima karan sai ya kara da ya sake dauka sai ta ana ta halali sai dauka na ta halayi ko Allah <laughs> kada har yanzu kana Lagos din baka baro Lagos ba sai da yi shiru a to sai wuce zaka iso to ya motocin da aka wawo da an hauro da su don Allah ka zai ka tabbatar da ayi kilar din kara a wajen kosam ka san kosam din na matsiyata ne kwanakin baya jibdin nan tawa da suka rike sai da ne asarar naira dubu ɗari da hamsin a na san ka yi wannan na san ka yi wannan Allah zaka ba da alƙin sai ka ce tina ala kenan da shi muke wawo da motoci daga kwatannin sai mu tsara ita ba ta san wani ne a kwana yake wa fulacin ba da an da minti kaɗan sai kira sai sake gidan gidan sai yau kulaji sai dauka ta dan ka tabe kadai har yanzu kana hong kong to ita da ta tashi ta koma cikin kawayenta sai ta rinka bubudawa tana billahi lazi in muna hira da shi har rinka bubu waya daga dubai daga idan ka dauka Allah ya kace ya mata sai an daura aure ta ga Allah Sana tambayar ka kuɗi ce faɗa ya daka masa tsawa ya ce ban sa rashin hankali ni ban da kokobo haka kike so na je dai billahi la zai maki da ni ba za a yi a gidan to a lokacin ko zai tara sai inda za ta sakanta duk me ya jawo mata san duniya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zuhazin azim Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me a gaba rama. wa qala alladhina utul ilma wa ilakum fa ma'abuta ilimi a cikin jama'a ƙaruna masu imani cikin mutanen annabi Musa wayanda suka rayu a zamanin ƙaruna. sai suke fadawa waɗannan wayanda duniya ta dauke suke cewa ya laita lana misla ma uke karunu sai suke ce musu wailakum kai tanku sawabullahi khair wannan gelekalen duniya kai ya dauki hankali ku kare tara muku da hankali wallahi ladar da Allah ya tana wa inda suke masa biyayya aljanna da Allah ya tanada wa bayinsa na kwarai a lahira khairun ita ne tafi alkhairi fiye da wannan kelekelen banzan mai gushewa da kuke gani liman amana ga wanda ya imani wa amila saliha sannan ya aikata aiki na kwarai sai suka ce kai amma fa wa mayu qaha sakamakon nan na lahira aljanna nan ba kowa zai same ta ba illa sabirun sai masu haƙuri sai masu me sai masu haƙuri kana ganin mota mai tsada ka haƙuri baka ce sai ka shiga hanyar haram dan ka shiga ba ka wuce ga kan tabe mai gida ka yi haƙuri Allah ya baka nalaka ne ko na danza. dawo ciki ka kwana duk da 'yan an tashi da safe an tashi da safe ko ba tashi ba akwai bambanci tsakanin wanda ya kwana mai tsada da wanda ya kwana kan benci in dai gari ya waye an fito kofar gida yi hakuri jira aljanna a baka gidan da aka gina da tubalin zinari da tubalin azurfa yana ganin kyakkyawar yarinya amma yi hakuri ba zai je ya zina ba yana jira Allah ya wadata shi ya aure in ma bai samu ba ya san akwai yan matan aljanna Allah ya tana da mashi ba irin ta duniya ba ba irin ta ba ta duniya ba mata aljanna duk wani abu da ya gani na kyalekyalen duniya in bai da hali ba zai ce sai ya je ya fada cikin haramun ba sai ya haƙuri gashi da dukiya ga guest house guest house ga rusa rusan motoci ga kuɗi a aljihu ga ƴan mata a gari wayanda in ya ba su kuɗi za su amince ya zina da su amma tsoron Allah ya hana shi ya haƙuri ya zama kamamme ya zama bawan Allah na ƙwarai ga dukiya da shi ake sallar jami'i ga dukiya amma da shi ake sallar jana'iza ga dukiya amma da shi ake rika gawa makabarta ga dukiya shi ke rigar talakawa zuwa masallacin juma'a yayi hakuri bai bari dukiyar nan ta halakar da shi ba to wannan Allah ya tanada masa aljanna fiye da dukiyar da Allah ya ba karuna a duniya shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa eh wa ma yulqaha wala yulqaha babu mai samun wannan abu da aka tanada a lahira sai Allah ya ce illa Sabiru na sai mai hakuri masu hakuri Allahumma ja'alna minas sabirin masu hakuri na su da wanda suke hakuri da abu uku abu na farko suke hakuri da biyayya wa Allah hmm. ne cikin ayyukan da Allah ya ce akwai masu wahala cikin hadda azumi hmm. cikin hadda me azumi cikin hadda sallar tarawih in ka sha girki ka sha ruwa ka koshi ana ruku'u kana nishi in ba ka daure ba sai kai waje amma in kai hakuri ba sai a gama tare da kai ko akwai kiyamul layli akwai girmama makwabci akwai neman halal abubuwa da yawa da Allah ya ce ai wannan baka hakuri ba baka iya sannan yi hakuri da abin da Allah ya haramta ga kada kuri ga giya kwalba giya ta yi sanyi tana raba amma ka san Allah ya haramta ba za ka dura bala'i a cikin ka ba ku sa abin da zai baku mamaki giya akwai kwalba ɗaya ta naira dubu ɗari da hamsin akwai kwalba giya ɗaya naira dubu ɗari biyu akwai wanda yake ce akwai kwalbar giya ɗaya ta naira dubu ɗari biyar kwalba ɗaya akwai wacce in an balla bakin ta wuta ke kamawa a bakin kwalbar da an balla kwalbar pus sai wuta ta kama a bakin kwalbar tana gaya wanda zai shafa wuta zaka tafi in kaja kuma wai ta fi tsada sai a dan jira idan ta mutu tukunna sannan ya fara sha ya dirka a ciki til til til til til matsiyaci yana tari yana til til til til til ga Allah ya baka dukiya amma ga abubuwa da Allah ya haramta amma idan baka yi haƙuri ba ba za ka iya ba amma an kai haƙuri sai ka ga baka saba wa Allah ba sannan abu na gaba duk jarabawa da Allah ya dora maka kai haƙuri da ita musulmai yan wanka suka cutar da kai kai haƙuri ka samu wani ciwon kai yi haƙuri kai asara a kasuwa yi haƙuri kai tuntube ka faɗi yi haƙuri ka ta baka haushi yi haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri shine wa ma yulqaha illa sabiru sai Allah ya ce mai a gaba da ramma fa fatatna bihi wa bidarihi al-ard كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah madaukin sarki yace fa kasamna bihi karshe da muka fusata da karura muka ce bari ai maganin shi fa kasamna bihi Allah ce sai muka shafe shi wa bidarihi da gidan shi al'arba muka shafe su a ƙasa malamai sun yi bayani akan menene ya faru duk da alqur'ani mai girma bai ce komai kai ba malamai suka ce abin da ya faru karuna sai ya ga bari ya kullawa annabi Musa sharri bari ya kullawa annabi Musa sharri shikenan sai ya samu wata karuwa ya ɗebi kuɗi ya bata ya ce abin da nake so sai annabi Musa yana tsakiyar wa'azi sai ki zo ki same shi sai ce da Allah bai ka sai ka ce malamin Allah kamar annabin gaskiya ba je tare da ni ka kwana kai zina tare da ni ba ka ji sharri ya shaka mata kuɗi ta ce an gama annabi Musa yana cikin wa'azi sai ga karuwa ta ratso tana isowa ta kalle shi ta ce da Allah bibi ka kama mutumin kirki wai kai ne mai wa'azi yanzu kai kana da bakin da ka yi magana jiya ba da kai muka kwana ba ba kai ne farkana ba annabi Musa hankalinsa ya tashi mutane sai aka fara tija tija a filin wa'azi annabi Musa ya kalle ta yace ki ji tsoron Allah wanda ya halicce ki zai iya saukan miki da duk bala'i idan kika ce zaki ƙarya zaki sharri ki faɗi gaskiya wannan mata sai jikinta ya dauki rawa karshe tace dakata dakata ka kai addu'a kai da ba laifi na bane karuna ne ban kudi yace zo in kulla maka sharri a lokacin annabi Musa ya addu'a yace ya Allah ka sa kasa ka kama karuna kawai yana tsaye kawai sai ya fara tsayewa a ƙasa. kasa da ta wata girgiza kawai sai fara nutsewa yana tinkin a cikin kasa da yaga ya fara nutsewa fa kasa ta fara kama shi kuma sai ya fara ihu yana ya kai Musa tun da zumunta da ke tsakanin mu da kai Annabi Musa ya ce oh ka san da zumunta kake kullawa bayan Allah sharri muna so ka zama aya ga jama'a yana ihu yana ƙara yana kururuwa yana nutsewa kamin ya ankara ya nutse karkashin kasa wasu malamai suka ce yayi tayin kasa kenan a kowace rana zai ƙara kasa da kamu daya to a lokacin da ƙaruna ya nutse munafikai suka ce "Oh, wato Musa ya yi mummuna addu'a an halakar da ƙaruna saboda ya ga ƙaruna yana da kuɗi kuma shi dan uwan shi ne zai ci gadonsa yana so ya mamaye dukiyar ƙaruna ai shi yasa yayi addu'a aka nutsar da shi annabi Musa ya ce ya Allah duk dukiyar da ƙaruna ya mallaka ita ma nutsar da ita kaza an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah ya ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard muka nutsar da shi cikin ƙasa gidan da jinsa da duk abin da ya mallaka muka shafe shi duk suka nutse karkashin kasa Allah ya ce lokacin da muka zo za mu halakar da shi fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah duk dukiyar nan tasa bai samu wata runduna da za ta iya kare shi koma bayan Allah madaukin sarki ba Allah ya ce wa ma kana al muntasirin ai wa ma kana al mumtani'in bai zama cikin wayanda za a iya nemo wasu dakaru su hana Allah ya azabtar da shi ba in ji Allah madaukin sarki a can kankana ta shegantaka Allah ya sa ma ido ne Allah ya ya sa ma ido ga layiya ga kuɗi sai ka rika jin kanka kaman ba ma wani mai control akan ka kai abin da ka ga dama wallahi in Allah ya ga dama ciwon kai mai tsananin bala'i kawai zai dora maka kaman kan zai fashe ka kwana kana kiran Allah duk Allah ma ka kwace mutane an goko ka rinka wace Allah na yanzu Allah ma gaba dai ka kwace naka ne kai kadai oh ka ji dare ne wayo in za ka dawo zuwa ga Allah kai ka dawo zuwa ga Allah to akwai waɗanda suka ga karuna ya yi fita ga arziki yana ta da ƙura suka rinka cewa ya laita lana misla ma wuce karuna ko to yanzu ga karuna an nutsar da shi an nutsar da duke shi bari ku ji su kuma yanzu ya suka dawo suna cewa wa asbaha alladhina tamammaw makanahu bil amsi yaqulun me suke cewa dan gari Yaqulun wa ka إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر تلو إنجي الله لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون الله يشفى أصبح الذين تمنوا مكانه بالعافية waɗannan da suka rinka burin ina ma a ce sun samu abin da ƙaru ne ya samu jiya nan ba da daɗewa ba sai ga sun da yanzu suna magana suna wai ka anna Allah ya sudur rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir lalle Allah shine mai ainihin wato shimfid arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma shi ke kuntatawa idan ya ga dama idan kana karanta Qur'ani daga bakar har zuwa nasi irin wannan usulubin wannan ayar kai ta zo da shi duk inda ka samu yafsudur rizqa liman yasha to in an sa min ibadihi a gaba to in an sa wa ya kadir to za a samu lahu a gaba yafsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu idan aka samu yafsudu rizqa liman yasha'u ba a sa min ibadihi ba to wa yaqdir ba za a samu lahu a gaba ba amma ita wannan ita kadai ce tace yafsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi kuma aka sanya wa yaqdir babu lahu ita kadai ce wannan a cikin alqur'ani mai girma ko zaka tuno mana wata aya mai kama a cikin wannan layi alarama wala in ta'ala الشمس والقمر me suke cewa dan gari yaquluna waika anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir tilo inji al-rahman anna Allah alaina la fatafa bina yayi gangara waika annahu la asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi waɗannan da suka rinka burin ina ma ake sun samu abin da karu ne ya samu je jiyan nan ba da dadewa ba sai ga sun da yanzu suna magana suna wai ka anna Allah yasudu rizqa liman wa min ibadihi wa yaqdir lalle Allah shine mai ainihin wato shimfid arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma shi ke kuntatawa idan ya ga dama idan kana karanta Qur'ani daga bakar har zuwa na irin wannan usulubin wannan ayar kai ta zo da shi duk inda ka samu yasudu rizqa liman yasha'u to in an sa min ibadihi a gaba to in an sa wa ya kadir to za a samu lahu a gaba yafsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa kadir lahu idan aka samu yafsudu rizqa liman yasha'u ba sa min ibadihi ba to wa kadir ba za a samu lahu a gaba ba amma ita wannan ita kadai ce tace yafsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi kuma aka sanya wa kadir babu lahu ita kadai ce wannan a cikin alqur'ani mai girma ko zaka tuno mana wata aya mai kama a cikin wannan layi alarama ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له wa min ibadihi da aka sa min ibadihi sai aka ce wa ya qadiru la da ka ji min ibadihi to ya qara la azaba in ka ji ba min ibadihi shafe la amma ita wannan sai ta kawo min ibadihi babu la ita kadai ce a Qur'ani mai girma sai suka ce wai ka anna Allah ya sudu rizqa liman yasha wa min ibadihi wannan kalma ta wai malamai su yi manzanni zama akan ta wasu malamai suka ce wai dinnan wato harfu tanaddumin wata ajibin ce Ah. wato harafi ne da ake amfani da shi idan kana cikin mamaki da dana sani abubuwa biyu suka taru maka ga mamaki ga me ga dana sani kun ga waɗannan yanzu sun zo suna yin dana sani magana da suka faɗa a baya ko sannan suna mamakin yadda ƙarshen ƙaruna ya zo saboda haka sun hada tanajjum da ta'ajjub to shi yasa sai suka amfani da wannan kalma ta wai ka anna Allah ya zuna rizqa liman yasa. wasu malamai suka ce a kalimatu taqdirin wata haqiqin ce kalma ce harafi ne da yake zuwa domin tabbatar da magana domin nuna abin da aka faɗa haka yake tabbas haka yake shi yasa ake sanya mata ka Allah wai wata balarabiya ce ta ga mai gidanta sai take ce masa wai ka aina ibnuka wai ka aina ibnuka sai ce wai ka annahu wara albayt <laughs> sai ce ne wai ka annahu wara albayt wato yana so ya tabbatar mata da yaron yana ina yana bayan daki shi yasa sai ya kara wai ka annahu wara albayt ina fata an fahimci wannan shi yasa suka ce to wai idan ta haɗu da ka'anna to ta zama litahqiq wa taqdir ina fata an fahimci wannan wato suna cikin nadama da bakin ciki ko magana da suka faɗa suna confirming nata cewa lalle Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama sannan yana kuntatawa gawa ga wanda ya ga dama sai suka ce laula manna Allahu alaina ba dan Allah ya ji kanmu ya ji tausayin mu ba da mun shiga tawaga karuna la kasafa bila da an shafi adam da yi me da an shafe haddasu suka ce wai ka annahu la yuflihul kafiruna suka ce lalle duk inda kafiri yake baya cin nasara baya samun babban rabo Allah ka gafarta mana Allahumma ja'alna minal muslihin ya Allah ka sanya mu muna cikin masu samun babban rabo a ranar tashin alkiyama na'am ana wata idan ba a manta ba mun ce yau za mu kaddamar da kwamitin marayu Ba an tashi bane wani sabon shafi za a bude yanzu mun ce yau za a kaddamar da kwamitin ɗazu mun fara kaddamar da kwamitin marayu a tafsirin yamma na san da dama daga cikin ku sun zo da gudunmawa wajen wannan tafsir amma ba ta kare ba yau ma mun ce a zo da me a zo da tallafi wa wannan kwamiti na marayu in Allah ya yarda bala'o'in da muke fuskanta suke samun musulmai a wannan ƙasa in Allah ya yarda wannan hidima da muke wa addini albarkacin ta Allah zai ji sosai mai kawo mana agaji Duk lokacin da kuka shiga rauni, in kuna so Allah ya fidda ku daga rauni to ku taimaka wa masu rauni. Ku taimaka wa me? Masu rauni. Duk wanda yake taimakon mai rauni, to yayin da rauni zai same shi kuma Allah madaukin sarki zai kawo shi agari. zu bayin Allah sun kawo gudunmawa a wannan wuri, Allah ya saka musu da alkhairi. A sabana, akwai barista ya kawo gudunmawa ta naira dubu ɗari kashi a wannan wuri. Shugaban ƙungiya na jiha Awal Romo ya kawo gudunmuwa ta naira dubu hamsin da bandir na atamfa a wannan lokaci shugaban kwamitin marayun kansa ya kawo gudunmuwa ta dubu hamsin kai a takbir za mu iso kan wannan bari kamin mu iso sardaunan tangaza da gwadabawa ya kawo gudunmuwa shi ma ta naira dubu hamsin Allah ka saka masa alkhairi da bayan Allah masu yawa hatta malam Husaini Adamu Zuru sha Allahu. insha Allah sai ya hado da ita da naira dubu goma yace a tallafa wa marayu ana ma bayan ya zuba ayoyi da shi ma naira dubu goma ya kawo fi sabilillahi bayan Allah da dama sun kawo gudunmuwa kai a takbir shugaban majalisar malamai bayan ya yi wa'azi ya yi tafsiri yi kira wa marayu yace shi ma ga dubu ashirin fi sabilillah Allah ka saka masa da alkhairi to bayan gudunmuwa da aka bayar yanzu ma an bude wannan taro da gudunmuwa Alhaji Ibrahim Atira ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar ya ba da gudunmawa kwamitin marayu ta kuɗi naira dubu ɗari kuma dan ba cakadan ba an gane karatu kun san akwai da, sannan akwai cakada to ba cakadan ba da. muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da sauran bayin Allah da suka ci gaba da taimakawa saboda haka za mu kira shugaban kwamitin marayu ya gabatar wannan wuri domin ya mana takaitaccen bayani na ci gaba da aka samu da inda aka fara da inda za a tashi amma kamin nan ga membobi kwamitin marayu ba mu karanta su domin da asotara da mutu zuru ya taso to zaka ji wani ne ya kawo kuɗi bi sabilillahi kwamitin marayu dama suna gargashin shugabancin his excellency ambassador abubakar shehu wurno shine ciyaman na kwamitin marayu Allah ya saka masa da alkhairi kun ga wani abin ban sha'awa tazun nan shugaban kungiya na ƙasa ya kira ni a waya daga Adamawa ya ce in sanarwa shugaban kungiya na jihar Sokoto Alhaji Awul Romo cewa ya naɗa ambasada Abubakar Shehu Wurno a matsayin mataimakin shugaban kwamitin marayu na tarayyar Najeriya gaba daya. Dama shugaban kwamitin marayu na Najeriya shine ambasada Abdullahi Aminci. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Katsina ambasadar Najeriya a Saudiya. To kun ga sai Allah ya haɗo abin sai suka tafi tare. Shugaban kwamiti ambassador plus ambassador is equal to ambassador. Akwai membobin kwamiti, akwai Alhaji Hussaini Adamu Zuru, yana kusa? Na'am, ya mike tsaye domin yan wasu gaishe. A takbir. Akwai Malam Usman Muhammad da bagin Ardo, babban limamin na masallacin Juma'a da shi Abu Bakar A takbir. Wato saboda yan haya ake bukata akwai a kwamitin duk umma akwai alhaji muhammad bako dinawa yana nan na'am akwai alhaji haka jibirin sabon Kwamiti. yana kusa <laughs> akwai malam nasiru ibrahim baya kusa akwai alhaji abubakar umaru ma yana nan eh wani dattijo ne da yake da mu mai kyau akwai alhaji zakari Shinaka. ya tafi umra yana san yana yi mana addu'a da marayu gaba daya daga nan sai mana abubakar yan bande mataimakin national organizing secretary na majalisar agaji ta kasa shi kuma shine sakatare na wannan kwamiti. za mu buƙaci ci a na kwamitin marayu da ya zo ya dan gabatar mana da takaitaccen jawabi domin muna so ya isa ko ina da ko ina domin a cigaba da kawo tallafi wa kwamitin malamai cikin taimakon Allah your excellency fa da faddal mashkuran ma'jura zai kawo ko mu gashi wannan ya fi tsayi ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الحمد لله وعلا والصلاة والسلام والصلاة والسلام على مولانا الجليل السلام عليكم ورحمة muna godiya Allah subhanahu wataala da kama wannan rana rana mai albarka um, na tashi don idan yin takaitaccen bayani game da wannan kwamiti na tallafawa marayu da farko yana mika godiya ga Allah subhanahu wataala da ba mu dama wannan dama mu gudanar da wannan ayyuka na alkhairi wannan kwamiti na marayu idan ba ku manta ba shekara hudu da suka wuce zuwa biyar shekara biyar da suka wuce Um, shugabanmu babban malaminmu malam sheikh muhammad kabiru gombe shi ya fara kaba wannan kwamiti a wannan jiha ya fara da wannan ayyuka na alkhairi bayan wannan kuma ba kafa kwamiti da ya yi ba sai dai so ba da tashi gudunmuwa don tallafa marayu tun daga wancan lokaci har zuwa ga yawan ranar da nake magana wannan kwamiti ya ci da ayyuka shi na alheri yana kallo a um, marayu suna tallafa musu babban aikin mu na wannan kwamiti shine mu nemo marayu su a ne marayu yaran da suka rika mahaifansu suna ƙananan su gargara, su ne marayu kuma su ne aikin mu mu kallo su mu nemi taimako ga jama'a mu tallafa musu ga harkar azumin nan abinci da kuma sutura mun ci gaba da wannan aiki ko bayan malam ya gama shekarun da yake na wa'azi a lokacin kuma shi sheka um, habibu kaura ya haya kaura ya gade shi shi ma ya ci gaba da waɗannan ayyuka na alkhairi zuwa kamar shekara biyu zuwa uku a tsawon waɗannan shekaru mun samu matsaloli da alhairi masu yawa game da shanin a marayu don haka wajibi ne mu ci gaba da waɗannan ayyuka a takaitaccen bayani kuma waɗannan shekarun tun daga wannan shekara ta alif ɗari ɗaya da dubu hudu da talatin wato 2009 zuwa wannan shekara mun samu wato kar wannan kwamiti da tallafa eh, eh, marayu

na'am ko da da ya biyo kusa da shi ne ba kai na ci gaba da zuwa ya fara da shi ba da ya amma a cikin mutuwa ko ya zama inda yake da wannan wani yake Allah ta Allah ta bada shi ta shi da wannan shi ba ya yi da haka um 2009 mun kowa da maraye 350 a cikin gidaje guda 86 amma zuwa wannan ranar da nake muku magana shekara biyar kenan muna da marayin dubu biyu da ɗari uku da hamsin waɗanda muka tallafa ma a cikin gida ɗari bakwai da casa'in gida da ɗari bakwai da casa'in na na waɗanda suka riga mai gidan gaskiya a cikin waɗannan tsakaru guda biyar mun tallafa ma marayin dubu takwas da ɗari takwas da sittin wannan su ne ayyukan da muka ci gaba da yi da su har ga wannan ranar da muke magana sannan mu yi kokari mu da wannan kwamiti domin manohoyin da muke da suna alheri domin abin da muke fata wannan aiki shi ɗore zan aiki ne na dindindin shi ɗore ta hanyar da zamu iya tallafa wa marayu ba ainihin wajen ba su abinci da sura ba a cikin azumi ko kuma bayan azumi har ya ƙunshi tunanin yadda wasu marayu don mu tallafa musu zuwa ga neman ilimi na addini da ilimi na sana'a kamar a ce conventional knowledge haka eh, ilimin sana'a to a cikin waɗannan shirye-shiryen da muke yi akwai tunanin bayan tallafa ko mu ci gaba da tallafa wa marayu wajen sha'anin kiwon lafiyar su akwai ciwuka da yawa da suke shafar marayu kamar yana ce malaria da ciwo da wasu abubuwa da kuma rashin wannan fatanmu ne ya zan wannan kamiti ya aiki tukuru don tallafawa marayu ko a wani lokaci sannan fatanmu ne bayan dogon lokaci mu tabbatar da cewa mun tallafa marayun nan hanyoyin da za su dogara a kansu ko bayan sun samu ilimi da haka wannan aiki ne ga gafimi kuma aiki ne mai ɗaukar tsohon lokaci ba kuma aiki ne wanda aka iya ganin wato fa'ida shi a halin yanzu yanzu ba sai bayan shekaru da dama saboda ba da ilimi ba abu ne wanda ake ganin da shi ba yanzu ne Za ka wannan shi ne ayyukan da muke fata mu yi ci gaba da su a kuma su mun kuma ci gaba da buɗe hanyoyi na sadarsuwa don neman tuntuɓar jama'a masu hannu da shirin haka a nan yana kira ga waɗanda Allah ya wasu tura su yi so su tallafa ma marayu su yi so su tallafa ma marayu ta hanyar ba su ilimi kuma ta hanyar ba da eh, labari ga wannan kamitin domin mu tantance mu ba da marayu don a tallafa musu wannan ayyuka da malamanmu suka fito mana da su ayyuka da na alheri waɗanda yake bayan shekaru nan gaba za mu ga irin fa'ida su kuma mu ga hikimominsu ga al'umma gaba ɗaya da haka a taƙaice dai da yake lokaci ya yi ɗan tafi a taƙaice wannan shi ne ayyukan da muka sa gaba kuma su ne za mu ci gaba da su a halin yanzu muna kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ga godiya ga sheka Muhammad Kabiru Gombe da irin tallafa da yama da irin jawo hankalin mai yamma zuwa ayyuka na alkhairi da kuma ba da misali da kansa sannan muna godiya ga sauran shugabanni a um, wannan um, uh, ƙungiya ta Izala da kuma su kansu yan kwamiti bisa ga irin tallafa da suke tsaye da rana game da wannan sannan a halin yanzu mun buɗe ma wannan kwamiti account number wanda yake a koyo shi kana iya sa kuɗinka a cikin wannan kwamiti ba tare ma da kawa da kuɗin gaskuwa ba don haka lambobin nan da muka buɗe su ne wannan account dai ana kiran shi kwamitin marayu shi ne sunan wannan account ne sannan mun bude shi a Jaiz Bank wanda aka ce ma Sandis Bank IBTC. IBTC shi ne bankin da muka bude ma wannan committee. Akawun nan ba kuma yana iya zama shi ne sihiri sihiri sihiri sihiri guda uku. Takwas sihiri ɗaya tara takwas bakwai shida. Zero zero zero 8019876 wannan shine account number wani duk wanda ke son tallafa shi na aika kuɗi ne direct talla a cikin wannan sannan muna kira ga mutane waɗanda suke da shawar taimaka su bayyana da su na son taimaka domin mu yi rijista ɗinsu kuma mu fito da hanyoyin da za mu za mu ba su don su tallafa mu waɗannan marayu. Daga ce wannan shi ne suke son wannan al'umma su sani kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana kuma muna godiya ga waɗannan malamai Allah ya saka musu ne da cikin aljanna subhanaka walhamdu subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akabir akabir jawabi kenan muka saurara daga shugaban kwamitin marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kun ji a bara kawai maraya dubu biyu da nawa maraya dubu biyu da ɗari bakwai aka samu damar yi wa kayan sallah aka tallafa musu da abinci a nan Sokoto. Wayannan maraya dubu biyu da ɗari bakwai ba domin tallafin kungiya ba da tallafin wannan kwamiti da ranar sallah sai dai su ga masu iyaye sun sa sabin kaya ran sallah suna dariya da murna shi kuma maraya Allah sarki bai da wanda zai dinka masa sabuwar rigar sallah. To amma alhamdulillah yanzu musulmai karkashin wannan kungiya an zama gata ga marayu za a ci gaba da tallafa musu cikin taimakon Allah madaukakin sarki malamu sai da da zuru kamar akwai sanarwa da kana so kai na'am to mun zo a nan gurin zamu dakata duk waɗanda za su bada gudunmuwa mun bude da daga nan za a ci gaba da Allah ya yarda har zuwa ƙarshen watan Ramadan Allah ta'ala ya sa mu dace subhanallahi